Eto, eh um, na farko dai eh, kamar yadda kai shimfiɗa a can baya, ba aikin hankali ba ne ba kuma eh, babu hujja a kundin tsarin mulkin ƙasar nan na ƙungiya ta yi ikirarin da cewa za ta kawo juyin hali a ƙasa. Na farko kenan. Na biyu domin kamar fito na fito ne da hukumomi waɗanda ke rike da muradin mulki kamar yadda aka shata a kundin tsarin mulkin kasar na biyu babu wata kungiya wadda take da daman gangami na irin irin wannan kungiyar gangani irin wanda wannan kungiyar take kirarin yi ba tare da an ba ta daman yin haka ba kundin tsarin tsarin mulki bai ba ka daman ka yi irin wannan gangamin na hito na hito da hukumomin mulki na ƙasa ba. Eh to, eh, Profesa, wasu na ganin cewa tunda an ba da 'yanci lokaci ne na demokradiyya kowa na da 'yancin faɗin ra'ayinsa da gabatar da ra'ayinsa ya kake ganin wannan to um, ba maganar uh, demokradiyya ba ne domin ita kanta uh, demokradiyya ɗin an kafa ta ne a turba kundin tsarin mulki na ƙasa abinda kundin tsarin mulki ya tanada shi ne a ba kowane ɗan najeriya 'yancin shiga duk kungiyar da yake son ya shiga sannan kuma ya bayyana ra'ayinsa amma a yadda kundin tsarin mulki in ya yadda ya yi dalili da haka ba aikin hankali ba ne kamar yadda nake a can baya mutane su eh, eh, amfani da demokaradiyya domin su yi makasa eh, zagon ƙasa. wannan dai a takaice muna iya cewa haramtaccen taro kenan ƙarƙashin tsarin mulkin ƙasar. Eh to um, a yanzu ba zan iya tabbatar da haka ba, amma idan har ya kasance na farko wannan kungiya ba wai ta yi rijista ba ne a kasar an san da zamanta. Na farko kenan na biyu idan har ya kasance ba ta nemi a izinin yin wannan gangamin ba aka ba ta daman ta yi haka. to lalle wannan gangamin haramtacce ne idan za mu yi uh, amfani da idan za mu yi la'akari da kundin tsarin mulki na ƙasa. wasu sharuɗa ne kamata su bi wani misali tunda kamar yadda tsarin mulki ke nunawa a ƙasa ana da wakilan majalisa da majalisar dokoki da majalisar ƙasa shin da wasu matakai ne da ya kamata irin waɗannan ƙungiyoyi su bi kafin dai su yi irin wannan gangami ko su yi fito na fito na farko shine kamin ma kai ikirarin kamin ku yi ikirarin da cewa kuna da kungiya sai an tabbatar da ita akan tanade-tanaden kunnen tsarin mulki na kasa misali dole ya kasance kun yi bayanai game da ƙungiyar waye wasu waye shugabannin ƙungiyar sannan me aikace-aikacen ƙungiyar waɗannan abubuwa in sai an yarda da su sannan za a yi ma ƙungiyar rajista muddin ba a yi ma kungiyar rajista ba maganan ma wai ta kafu bai mata so ba na farko kenan na biyu kamar yadda na faɗa a can baya ko da an tabbatar da kafuwar ƙungiya irin wannan ba ta da daman kai tsaye ta yi gaban kanta ta ce za ta shirya gangamin irin wanda take da irin wanda take yi a yanzu dole ya kasance akwai bangarori kamar misali dole ya kasance sun ba da amin sun nemi izini daga hukumomin 'yan sanda na ƙasa da cewa suna son su yi gangami rana kaza lokaci za da sauransu sannan su faɗi menene eh, gangamin ya yake nufi wannan bayanin shine zai ba hukumomin 'yan sanda na ƙasa damar su yadda ko kada su yadda da gangamin da take son a kungiya irin wannan take son ta yi.